إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن مما يجب على العبد المسلم الحفاظ عليه لسانه فإن اللسان خطره عظيم وشأنه خطير به يدخل الكافر في الإسلام وبه ينتقل المسلم من دائرة الإيمان والإسلام إلى حظيرة الشرك والكفران بسبب كلمة يتلفظ بها وقد لا يلقي لها بالا وعلى ذلك فيجب علينا معاشر المسلمين أن نحفظ ألسنتنا ولا نطلق لها العنان تتلفظ بكل شيء ولا نحل عنها القيد تنطق بكل سيء القول وباطله ولنعلم جميعا أن كل ما يصدر منا من مقال محفوظ علينا ومسؤولون عنه أمام الله يوم القيامة محفوظ علينا من قبل الملائكة الموكلين علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيت ولذا أمرنا ربنا بالعدل في القول فقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى أيها الإخوة الأعزاء إن مما يجب علينا الاجتناب عنه من الأقوال ما يلي اولا القول على الله بلا علم ويدخل في هذا اضافه الولد والشريك اليه سبحانه وتسميته بما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لم يرد به الكتاب والسنه قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ويدخل في ذلك التحريم والتحليل بلا بينة التحليل والتحريم بلا بينة والفتوى في دين الله بهوى وتشريع شيء من الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ويدخل في هذا أي في هذه الآية كل من ابتدع بدعة كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباه الله بمجرد رأيه وتشهيه ويدخل في هذا أيها الإخوة الاستهزاء بالدين والازدراء بشيء من تعاليمه وأحكامه والاستدراك على الشر ثانيا شهادة الزور وقول الزور قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان بسنديهما عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال وشهادة الزور وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر هذه الجملة حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم ليته سكت يعني من كثرة ما كرر هذه الجملة ثالثا قذف المؤمن بالزنا قال تعالى والذين يؤذون المهتنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وكذلك قذفه بما دون ذلك من النواقص كالكذب وغيره رابعا السخرية من أخيك المسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن خامسا التنابز بالألقاب أن تنبذ أخيك بلقب لا يريده ولا يحبه قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سادسا الغيبة وهي ذكرك أخيك المسلم بما يكره ذكرك أخاك بما يكره فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهتان أشد من الغيبة قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سابعا الإيذاء للمؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ثامنا النميمه وهي نقل الكلام من شخص الى اخر او من مجلس الى مجلس اخر هذه هي النميمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام مسلم لا يدخل الجنه قتات وفي روايه اخرى لا يدخل الجنه نمام تاسعا اللغو وهو كل ساقط من الكلام وما لا فائدة تحته دينية أو دنيوية فالله تعالى وصف عباده المؤمنين بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا سمعوا إذا مروا باللغو مروا كراما فهم لا يستمعون إليه ولا يقولون به ولا يستمعون إلى قائله عاشرا إصدار القول وإطلاقه دون النظر إلى ما يتضمنه من جور وظلم ومخالفة ودون النظر إلى عواقبه كالذي صدر من أهل الوزراء الفيدراليين ممن كان يحسن الظن بهم وممن يعقد لهم الآمال في الوقوف مع الحق والنصرة في قضايا المسلمين لكنه والعياذ بالله تحول تحولا عجيبا في نهاية المطاف فنسأل الله لنا وله الهداية ونرجو له إعادة النظر إلى خطورة قوله وعليه أن يتوب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبع ولا تقل ولا تتلفظ بما ليس لك به علم لا تقل علمت وما علمت ولا تقل سمعت ولا سمعت ولا تقل حضرت وشهدت ولم تشهد ولم تهضر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كف عليك هذا فأشار إلى لسانه فقال معاذ وإنا لنتكلم وإنا لنؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم سكنتك أمك وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فهذا الحديث النبوي يدل على خطورة اللسان وعلى خطور ما على خطورة ما يتلفظ به المرء دون النظر إلى مضامينه وكذلك دون النظر إلى أواكبه يا إخوة مسلمين yana daga cikin abin da yake wajibi a gare mu tsare shi da kiyaye shi da kula da shi harshe hadarin harshe yana da yawan gaske al'amarin harshe ba karami ne ba da harshe ne kafiri ke shiga cikin addinin musulunci yayin da ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma da harshe ne musulmi ke fitewa daga da'irar musulunci da imani ya fada cikin da'ira ta kafirci wal iyazu billah ta hanyar mummunar kalma da zai furta wadda kila shi lokacin da yake furta ta ma bai gano girman ta ba bai gano irin hadarin da ke tattare da ita ba don haka ya uwa ya zama wajibi a gare mu a matsayin mu na musulmi mu kiyaye harsunan mu mu rinka auna irin abin da zamu faɗa na maganganu kada mu sakan wa harshe tarnaki da dabaibaye ta yadda zai faɗi duk abin da ya ga dama kada mu kunce kullun da ke kan harsunan mu ta yadda harshe zai furta duk abin da ya so na zance mai kyau ko mara kyau zance mummuna zance na kafirci zance na saba ma ubangiji mai iyakacin kokarin mu mu ga abin da harshen mu zai faɗa zance ne mai kyau ba mara kyau ba zance ne da zai jawo mana yardan ubangiji ba wai zance ne da zai jawo mana fushin ubangiji ba mu sani cewa kowanne ɗaya daga cikin mu da duk yake furtawa da shi da harshensa akwai mala'iku da aka wakilta a kansa dan su yi maka kididdigar abin da kake faɗa ballantana kuma abin da kake aikatawa ubangiji ta'ala ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu yadda za a yi dan adam ya furta wani zance Fati a tattare da shi akwai rakib mai gadinsa mai tsaronsa da ya masa kididdigar me yake faɗa atid wanda yake halarta tare da kai baya fashi baya makara baya yiwuwa a ce baya nan lokacin da ka furta wata kalma a gaban jama'a ko kai kadai kalma mai kyau ko mara kyau wadda ka hararo ma'anarta ko baka hararo ba wadda ka yi tunani kafin ka kafin ko wadda baka yi tunani ba kafin ka faɗe ta ma yalfizu min qawlin ba yadda za a yi dan adam ya furta zance kowane iri illa ladaihi raqibun atid ba shi malaiku sun yi masa kididdiga kai. kuma dan haka ubangiji ta'ala ya umarce mu da yin adalci a cikin zance a cikin wasiya goma daga cikin wasiyoyin da Allah ya lissafa su a cikin suratul an'am tun daga fadin Allah ta'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum zuwa karshen wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u wa la tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كافن نن كو اتسكير نن sai ubangiji ta'ala ce wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku faɗi zance ku faɗi zance na adalci shi ko zance na adalci shine zance wanda yake na daidai zance wanda yake na gaskiya zance da ake ka gina kan ilimi ba kan jahilci ba zance da aka gina kan hankali da sanin ya kamata ba zance na wauta ba ba zance na harma gaza da harigido ba ba zance na shaci faɗi ba na tabbas wannan shine adalci zancen da ke cike da gaskiya babu ƙarya a cikinsa wa iza qultum ba'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu idan za ku faɗi zance ku faɗi zance na gaskiya na adalci ya ƴan uwa musulmi yana daga cikin nau'ika na zantuka da ya kamata mu kiyaye su mu nesantar da kawunan mu gabarin su mu tabbatar harshen mu baya furta su abu na farko alqawlu ala Allah bila ilmi fadin zance bisa ga jahilci game da ubangiji wannan ma'ana ce mai fadin gaske yana shiga cikin wannan ma'ana jingina ma Allah ɗa irin yadda Yahudu suka yi wa qalat yahudu uzair ibn Allah da jingina ma Allah ɗa irin wanda nasara suka yi wa qalat an-nasara al-masih قالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله yana daga cikin wannan jingina ma Allah abokin tarayya ko cikin sunayensa ko cikin siffofinsa ko wajen yi masa bauta yana daga cikin wannan raɗa ma Allah sunan da bai raɗa kansa shi ba cikin littafinsa ko ta harshen manzon sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin wannan siffanta Allah da siffar da ba shi ya siffanta kansa da ita ba da siffar da bata gangaro a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wannan yana cikin alqaulu ala Allah bila ilmin fadi game da ubangiji bisa jahilci jingina masa da jingina masa mata jingina masa kishiya sa masa abokin tarayya rada masa sunan da babu shi cikin qur'ani ko hadisi siffanta shi da siffar da babu ita a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kace da su lallai ubangiji na ya haramta abin da ake kira al-fawahish ayyuka na barna Kamar zina kamar shan giya Kamar tata kamar luwaɗi kamar mace ta nemi mace duk alfawahish ne na zahiri da na koyi duk Allah ya haramta wal isma wal baghy bi ghairi al haqqi haka dukkan aiki na zulbi haka dukkan wani zalunci da ta'addanci da wani zaiwa wani game da dukiyarsa ko game da jikinsa ko game da mutuncinsa wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan haka shirka da Allah sanya masa kishiya sannan na karshe wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun haka dingina ma Allah irin abin da ba sani ba dukkan wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ibn al-qayyim yace an fara da na kasa kasa wajen girma sannan mai bi masa sannan mai bi masa na karshen da aka kawo shi yafi kowanne muni shine fadawa Allah maganar da ba ta da kan gado ka faɗi magana game da ubangiji bisa ga jahilci munin sa yafi munin shirka munin sa yafi munin zina yafi munin luwadi yafi munin dukkan wata kaba'ira da ka sani da haka ya kamata mu kiyaye harsunan mu yana daga cikin wannan halacci ko haramci ka ce abu kaza halal ne baka da dalili ko ka ce haram ne baka da dalili fatawa bisa ga jahilci shar'anta wani abu da da'awar shar'antuwarsa ko yana da falala baka da qur'ani ko hadisi da tabbatar maka da shi Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun alim da haka dukan waɗannan ababai ne waɗanda sa iya shiga faɗin faɗin Allah ta'ala wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sannan yana daga cikin wannan dukkan wata bid'a kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa dukkan wata bid'a da mutum zai kago wadda baya da baya da madogara a shar'ance dukkan wani halacci ko haramci haka kawai mutum da ra'ayinsa da sha'awarsa ta zuci ba tare da kwakwaran dalili ba a Qur'ani ko hadisi haka kuma izgili da addini haka kuma wargi da addini ko izgili ga wata koyarwa ta addini din ko yin wargi da wani wanda aka san mai kokarin aiwatar da addini ne ko kokarin cin gyaran Allah ko cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadin wannan da baka shine mafi munin zance na ƙarya sai aka hada shi da bautar gunki a cikin aya daya fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur ku nisanci najasa da dattin da ke cikin bautar gumaka haka kuma ku nisanci dattin da ke cikin magana ta ƙarya wannan haramun da cikin addinin musulunci manzo Allah ce ya isi mutum laifi ka faɗa dan uwan ka zance shi yana tsammanin gaskiya kake faɗa kai kuma a ƙarya kake masa wannan ya isi mutum kayan laifi a ranar tashin kiyama manzo Allah ya sake fitowa cikin sahabbai ce da su shin ba zan ba ku labarin mafi girman ka ba suka ce faɗa mana sai ce na farko shirka da Allah na biyu bijire ma iyaye da kan gare musu na uku shaida zur da zance na zur a lokacin da annabi ya faɗi guda biyun farko duk yana kishin gide da zai faɗi na ukun sai ya tashi zaune yace ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur bai gushe bai na maimaita wannan zance na zur da shaida zur zance na karya shaida karya har sai da sahabbai suka ce laita hu sakata ina ba dai yayi shiru haka saboda yadda yake maimaita abin dan ya nuna mana munin hakan cikin addinin musulunci abu na uku jifan mummuni da wani laifin da bai zo bai gani ba ka ce masa mazanaci ka ce masa dan luwadi wannan kan bulala tamanin aka sai ai maka in baka kawo shaida guda hudu ba da suka ganshi yana zina kamar yadda suratul nur ta bayani sannan yana daga cikin wannan ma'ana jifan shi da dukkan abin da ba bai kai wancan muni ba kamar ka ce masa makareci ko a jimlace ka ce masa fasiki ba tare da bayyana nau'in fasikancinsa ba abu na hudu as-sukhriya abinda ake nufi da as-sukhriya wato yiwa ɗan uwanka izgili ko a dan ai masa dariya Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la layaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa asa an yakunna khairan minhun abu na biyar jifan juna da sunan banza ko lakabi na banza ubangiji ce wala tanabuzu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun lokacin da manzon Allah ya hijira ya zo Madina ya samu cikin mutanen Madina al'ada su ba wani mutum ba sai yana da suna biyu ko uku ko hudu sai manzon Allah ya kira yi mutum da suna sai ya ga sahabbai sun fashar dariya sai ai wannan sunan baya son shi ai sunan banza ne daga cikin irin wanda mutane ke faɗa ma junansu sai manzo Allah sake faɗin suna na biyu sai a ce wannan ma haka da kir za a kalato sunan mutum na gari ya bace cikin sunayen banza da aka jingina masa ake kiran shi sai Allah ya saukar da wannan aya wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika zalimun ko daina jifan junan ku da lakabi na banza da suraye na banza suraye na ba'a ya munana suna na fasikanci bayan ku gashi yanzu ko riga kun yi imani abu na shida giba ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko da ko laifin sa ne wani mutum ya ce da yadda manzon Allah ya fassara giba da cewa an batan dan uwanka da abin da baya so shine giba sai manzon Allah sai wannan mutum ya ce ya manzon Allah idan abin da na faɗa gaskiya ne laifinsa ne fa sai sai idan abin da ka faɗa gaskiya ne laifinsa ne giba kenan kai da shi idan ko abin da ka faɗa ƙarya ne ba ma laifinsa ba ne to yanzu abin da kai ya fi giba girma ya zama buhutan kenan wanda shi ya fi giba girma sannan abu na bakwai ya'yan uwa al'iza cutar da mumuni da dukkan wata kalma ka faɗi duk abin da in ka faɗa zai ci takaici zai ji haushi amma idan abin nan gaskiya ne wa'azi kake kira kake yi kiran ka zai munana wa duk wani mara gaskiya wannan baya shiga cikin fadin wannan abin da ake nufi ka faɗa masa wata magana a duniyance wadda za ta munana masa Allah ce wallazina yu'zuna almu'minina almu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina duk waɗanda suke cutar da yan uwansu mummunai maza ko mummunai mata ba tare da sun yi laifi ba to su tabbatar sun yi buhuta ne wanda yake mai girman gaske sannan abu na tara zance na shirme zance da ake kira allagau yasashen zance kawai zance na kashe lokaci na rashin aikin yi kai ba zikiri ba kai ba salatin annabi ba kai ba hairara ba kai ba istighfari ba kai kuma ba wata cinikayya kake kullawa ba kai ba wani alkhairi ba kai ba umarni da kikkiawa ko hani daga mummuna ba zance na harbati zance na wanda baya da magayi baya da wanda zai masa fada abinda ake kira allahu wanda ubangiji ta'ala ke nuna cewa bayansa na gari idza marru bil lagawi marru kirama in sun zo wuri ana yasashen zance ba ma waisi ba taki suke su barojan ba sa zauna a yi da su wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la namtakil jahidin daga nan gurin abu na goma cikin ababen da ya jaba mu kiyaye harshen mu da shi fadin zance wanda ba mu san ma'anarsa ba kawai mun ji ana yayin wata kalma mu ma mu faɗa ko mun ji wani labari mu ma mu faɗa ba tare da mun san me wannan ma'ana ta kunsa ba ba tare da mun san sakamakon da zai biyo baya a in mun faɗi wannan kalma ba yana daga cikin munin zance abinda muka ji kwana-kwanan nan wani daga cikin ministoci na wannan ƙasa tamu musulmi wanda ya fito daga yanki na musulmi ya faɗa kun san cewa kwanaki da suka wuce baya kaɗan lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo nan Kano jama'a sun jajjefe shi saboda wani dalili nasu na karan kansu to wannan jifa shi da aka yi shi da yan rakiyarsa wanda in ba dan ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya kariyar shi mataimakin shugaban kasa a hannun mai martaba sarkin Kano ba da yanzu wani labarin ake daban ba wannan ba amma ubangiji Ala ya sa jama'ar Kano suka ga kimar sarkin Kano suka kyale shi har da ya rufe shi da malum malam babbar riga aka kyale shi fita lafiya aka fita da shi aka yi sumoganin dinsa wai sai wani minista ya zo yana kwatanta cewa jifan nan da aka yi wa mutumin shugaban kasa wai kamar jifan da mutanen fa'if suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wallahi tallahi ƙarya ke wallahi tallahi ƙarya ke kalmar da ya faɗa ta yi muni ya muna na ladabi ga Allah ya muna na ladabi ga manzon Allah ya muna na ladabi ga shari'ar musulunci ta yaya za ka kamanta atiku da manzon Allah ta yaya za ka kamanta mutanen Kano musulmi da mutanen faif na wancan lokaci waɗanda suke arna ne mushrikai masu bautar gunki a nan gudun kaga ya zalunci shari'ar musulunci da ya kamanta a ciku da manzan Allah ya zalunci mutanen Kano sarakuninsu da yan kasuwansu da ya kamanta su da mutanen Taif yanzu mutanen Taif arna kafirai ka haɗa su da mutanen Kano musulmai yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin ka kwatanta shi da atiku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin kalma ce wannan wace irin mummunar kalma ce wace irin ja'irar kalma ce dake cike da zalunci wallahi tallahi da kana cikin waɗanda ake kyautata mu zato ana ganin kana kwatanta gaskiya ana ganin kana kare musulmi ko musulunci ko yankin da ka fito mu yanzu abin da ya ɗaure mana kai ba mu san mai kari bata ba a cikin wannan gwamnati yankinka na north east arewa maso gabas ta Najeriya mai aka yi masa mahaifiyarka da ka fito garin fataskun ba abinda Obasanjo ya muku sai gidan kurkuku mai Obasanjo ya maka mai yawa addinin musulunci mai Obasanjo ya wa al'ummar arewa mai yawa mutanen garinka ko jiharka har kuma kalkale kake tare da su sama da Allah sama da manzan Allah sama da yan uwanka musulmi muna kiranka da ka gaggauta tuba zuwa ga ubangijinka ka gaggauta tuba tun kafin lokaci ya kure maka Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya koma mu ne ko kwa samu rabauta ka tuba tun kafin lokaci ya kure maka kai ka tabbatar a yanzu ko da Allah zai baka shawara ya ce a sai ka sake maimaita shekarun ka na da zaka ce ya ubangiji bana bukata dan yanzu ka kai lokacin da siga da zuma ba su da muhimmanci a wurinka ka kai lokacin da dukkan wani dage-dage da dukkan wani abin da za a ci ko a sha a ji daɗi lokacin sa ya fara wucewa a wurinka yanzu ne ya kamata ka tattara ka tare a fadar Allah a fadar manzon Allah ka zama kana tare da yan uwanka musulmi kar ka yadda a hada kai da su a hada kai da kai a zalunce su amma abin ta ci da bakin ciki a yanzu ne kake ƙara daura damarar wai sai uba je ya koma a yanzu ne kake ƙara damarar munan ladabi ga Allah munan ladabi ga manzon Allah muna kiranka ba dan mun tsale ka ba dan muna jin tausayin ka inda ba ma son ka sai mu shiru mu kyale ka ba mu faɗi ka kautan harshe ba ballantana ka samu damun tuba sai ka mutu ka je tan a hada ka da waɗanda Allah ce liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzaril allazina yudillunahum bighairi ilm ka zama cikin wanda za a kama su da cikakken laifin su amma kaunar ka da muke yi shi yasa muka hau kan mimbari muke faɗa ma dan ka ji kiran Allah ka ji kiran manzon Allah yadda ka munana kalma ka munana ladabi ka fito ka shelanta tubanka ta hanyar BBC ta hanyar America ta hanyar kowace kafar watsa labarai ka dawo daga rikiyar munin kalmar da kai wannan shine abin da wato ainihin zai kyantar da kai daga munin wannan kalma taka a gaban Allah gobe kiyama ya ƴan uwa ubangiji ta Allah ce wala taqfu ma laysa ka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ma'anar wannan aya karka ce na sani alhalin baka sani ba karka ce na ji alhalin baka ji ba karka ce na sai da alhalin baka na akai karka faɗi kowane irin abu sai kana da ilimi a kansa ka auna ka kafin ka faɗa domin da ji da gani da zuciya abin da ji yake ji abin da gani ke gani abin da harshe ke furtawa da abin da zuciya ke haddacewa mai kyau ko mara kyau dukkan sa abin tambaya ne akan sa ranar tashin kiyama ba za ka gushe ba a gaban Allah sai an tambaye ka ranar da babu wani mai maka kariya duk matsayin ka duk girman ka ka tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Mu'adh bin Jabal ya dan uwana musulmi manzon Allah ya ce da Mu'adh bin Jabal kuffa alaika haza ka kiyayi wannan ya fito da harshe nuna masa Mu'adh bin Jabal ya ce haba manzon Allah yanzu zance ma da muke ne yau da gobe sai an kama mu da shi an yi mana hisabi akan sa ranar tashin kiyama ai na dauka sai aiki sai manzo Allah ce ka ummuk a ce baka da fahimta a ce har yanzu kana kasa cikin fahimta yau tsammanin ka ana ɗaukan mutane a jefa su a cikin wuta su ya fara zuwa ko karen su ya fara konuwa da wuta in ba dan abin da harsunan su ke girbawa ba ai idan ka ga an yi wurgi da mutum cikin wutar jahannama ya je da ka ya je da karen hanci to sakamakon wata mummunar kalma ne da ya a gidan duniya abinda manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa Mu'adh bin Jabal kenan kuma abinda manzon Allah ke nufin isar da shi ga kowane dan uwa musulmi ya ubangiji ka kare mu daga munin harsunan mu ka gane mu daga ka kare mu daga munin furucin mu ka kare mu daga sharrin harsunan mu ka ba mu ikon furta gaskiya da adalci ya ubangiji ka hana mu faɗar ƙarya ko zalunci ka ba mu ikon faɗan daidai ya ubangiji sa har harsan mu ya sarkafe lokacin da za mu faɗi kalma wadda take ba da dare ba ka ba mu ikon kyauta ladabi gare ka ya ubangiji kar ka sa mu cikin masu nuna mummunan ladabi gare ka ko munan ladabi ga manzon Allah ko munan ladabi ga shari'ar musulunci ubangiji ka sa tsoron ka ya zanto shi yafi bunƙasa a cikin zukatan mu sama da dukkan jin tsoron wani wanda ba kai ba Allahumma izzil islamul muslimin wa azil shirkal mushrikin wa damir a'da din وانصر عبادك الموحدين واهمي حوزة الدين يا رب العالمين وسلم